inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mugun abu da me kama hankalin mutane da dama ya tashi wasu sun zubar da hawaye wasu sun gaza zama wasu kuma suna zaune dai suka miƙe a lokacin da ya kasance wannan baiwa Allah tana faɗin irin wulakancin da aka yi mijinta wanda take bayyana soja ms adamu a matsayin wanda ya wulakanta mijinta duk wannan tashin hankali ba ya faru bane don komai sai don mijin nata ya je ya sallah masu sauraron wannan bidiyo ku gyara zama tsab domin kallon wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin abin da ya faru da abin da ta faɗa wannan mummunan al'amari mutane da dama sun yi da Allah wadai da faruwarsa na aika aika da aka aika aikata wa mijinta wanda ita kanta da ta ido bi da mijin bata gane sa ba da kyar cikin 'ya'yan mijin wani ya gane sa kuma mijin ya haukace wanda lokacin da suka matsa kusa da shi da ta miƙa mai ɗaya ɗaya daga cikin 'ya'yan nata ita da mijin haka ya ɗaga yaron ya buga da ƙasa abubuwa dai na rashin imani wanda aka aikata wa mijinta akwai abubuwa da dama wanda muke so ku fahimta a wannan bidiyo sojan da ake zargi wanda ya aikata mijinta wannan aika aika sunan shi ms adamu wanda ana kyauta zaton musulmi ne to shi in musulmi ne kai a matsayinka na wanda ya kalli wannan bidiyo me zaka ce akan wannan aika aika da ya aikata musulmai da dama sun ce allah ya isa tsakaninsu da shi kai me za ka ce ku faɗa a wajen comment ka mu samu ku cikakken bidiyo in yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa kamar haka labarin wannan baiwa Allah wadda ta kasance matar soja wani labarin ta ya sa mutane da dama zubar da hawaye duba da mugun abin da ta faɗa wanda aka aikata wa mijinta sakamakon sabani da ya samu da mai gidansa tana faɗa tana kuka masu saurare a cikin su ma da dama wasu suna kuka. Ita babban yana umma abba zai kashe ni ne na ce abba ba zai kashe ka ba wallahi shahid. tuka shi na manna mai shi a kirjin shi kudi sai na ce mishi to ba komai sai jikina ya kama rawa sai na ce mai na yadda me ya faru abbas din ya mutu ne sai ya ce a'a bai mutu ba amma ki yi haƙuri ki yi haƙuri sai na ce mishi to ba komai oga me na yi imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau ya kama babban yaro na ya rike shi sai ya ce ma wasu su buɗe ƙofa suna buɗe ƙofa kuwa sai aka fito kafin a buɗe ƙofar sai aka kashe glove din wanda ƙofar da za ka hango mutum sai aka kashe sai suka fito da wani sai gurin ya koma duhu sai gurin sai ya koma duhu da ya koma duhu can sai aka fito da wani sai yaro na namijin sai ya ce ummi na ce na'am shahid kai wannan abba ne na ce abba kuma a cikin duhu a duhu na ce shahid kai ba abba ba ne ya ce allah umma abba ne shekarun shi nawa yanzu yana cikin ta goma amma a lokacin shekarun shi nawa a lokacin yanzu yana lokacin shekararsa shida zuwa bakwai kuma ya gane uban shi a duhu ya gane ya ce umma abba ne na ce ba abba ba ne sai na janyo shi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 ni da yaran kuwa sai kuka hauka sosai na jijjiga ƙaramar ina kuka kawai take yi ƙaramin ma'aka na rasa yadda zan yi sai ogan ya zo kama ni yana girgiza ni ce madan kiya hakuri mana ce dama abbas ne ya koma haka oga ce min eh ki hakuri ki hakuri ce min to ba komai na ce hukunci na baban shahid kai ne haka ya ki magana ya dago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 sai na mika mai yaron ya girgiza shi sai yadda shi sai na ƙara komawa na mika mai ƙaramar ya girgiza ta ya bukata da ƙasa ban tattara ba saboda ina so ya yi magana <laughs> na ƙara mika mai ita babban yana umma abba zai kashe ni ne na ce abba ba zai kashe ka ba wallahi shahid <laughs> na jika shi na manna mai shi a kirjin shi ina baban shahid ka yi magana don allah ka yi magana mana ko na ji sanyi <laughs> ina kuka yara na kuka na kama shi <laughs> ya ji sanyi ne kome na ubangiji sai ya ce mu wayo allah ummu za su kashe ni in ji mijina kenan ya fara magana yana za su kashe ni ne ai wannan magana da ya ce za su kashe ni ai gurin ba sojoji ai kafin ka ce me gaba ɗaya sun cika gurin a zo a zo mata abbas ta zo abbas ya fara magana oga arasim ya ce madai kin yi kokari kwanan kusan wata biyu abbas baya magana bacin abin wannan bidiyo na wannan baiwa allah yana da tsawo amma wannan shine a takaice na abin da ya faru kamar da yadda kuka ji tun a farkon bidiyo duk wannan bala'i ya samo asali ne ba don komai ba sai da mijin nata ya je ya yi sallah a lokacin da zai je ya bauta ma Allah bai sanar da mai gidansa ba bayan kuma ya kasance ya dawo da mai gidan nasa ke tambayarsa ina ka je yake cewa sallah ya je wanda a dalilin haka mai gidan ya nuna mai karfin iko na duniya na sakamakon kasancewar shi a babban soja a dalilin haka ya kawo ƙarshen kai kawon wannan mijin nata a bisa duran kasa inda ya kawo mijin nata ya ɗaure shi shekara da shekaru har sai da ya haukata shi don dai a dalilin kawai shi babban soja ne wanda tun da bidiyon wannan baiwa Allah ya bayyana mutane da dama ke ta tsine ma kowa ne wannan MSS Adamu wanda ya aikata wannan aika-aika akan mijin wannan baiwa Allah wanda ya jefa ta a cikin wannan mugun yanayi na tagagi ga ta da 'ya'ya ga ita karan kanta wanda haka take ta rayuwa a cikin yanayin dimuwa ba tare da ta san a wani hali mijin yake ba inda take bayyana wani ya sanar da ta karshe ta je ta haɗu da mijin nata a cikin wannan yanayi na hauka kun ji kamar yadda ta faɗa lokacin da ya kasance mijin nata ta gasa ya gata yana cikin wannan yanayi ta ba mijin ɗaɗe ya riƙe wanda ƙarshe ya buga yaron da ƙasa sakamakon bai ma san shi ba sakamakon irin halin da ya shiga na wata da watanni ba ci ba sha a ɗaure a cikin ƙasƙanci da wulaƙanci kamar yadda ta faɗa duk dai a dalilin ya je ya yi sallah inda yanzu haka mutane musamman musulmai sun yi ca akan wannan al'amari akan gwamnati ta bincike a komai adalci akan iyalan wannan bawan Allah shi ma ya mai adalci sakamakon mugun abu irin wannan ba zai ciyar da wannan ƙasa gaba ba kuma ba zai haifar da ɗa mai ido ba inda mutane da dama suke cewa malamai ya kamata su ma su yi maganganu a kan al'amarin abin da aka aikata ma wannan mata duba da irin wannan zalunci wanda aka aikata mata mara daɗi bidiyon tana ta kai kawo a kafafen sada zumunta na social media a halin da ake ciki yanzu wannan kaɗan ne muka samu ku ta yi jawabi mai yawa a duk dangane da irin wahalar da suka sha da duk irin abubuwan da ya faru wanda da ido na ga mutane waɗanda suke kuka suke zubar da hawaye a lokacin da ya kasance tana ba da labarin irin halin da ta shiga akwai mutane da dama wanda in suka samu dama a wannan duniya yayin da ya kasance mutum ya samu dama a kan wani sai amfani da wannan damar ya wulakanta mutane iya wulakantawa kai ka ɗauka har abada ba zai rasa wannan dama ba wanda duk yadda ya kasance kana kan dama in kai tunani za ka ga da wani ne akan damai idan ya kasance ba ma ka tsaya wannan tunanin ba akwai wani wanda ya kasance mai gidanka wanda na tabbata da kuna aikin ka samu wani wanda na sama da kai ne ya mutu ga damai sai dai wani ya zo ya mai damai dole sai ban damai to duk irin damar da kake ganin kake akai kai ka sa a ranka ko kada ka sa a ranka ka yadda ko kada ka yadda dole sai ka rabu da wannan abu in ka aikata alkhairi to daga baya bayan ka rasa damar karshe sai ka girba alkhairi in shari ka aikata a damar da Allah ya baka karshe shi zaka girba Allah subhanahu wata'ala ya samu gama da duniya lafiya mutane da dama sun yi tsinuwa da tofin Allah tsine da na Allah wadai sakamakon abin da ake zargin MS Adamun ya aikata ba so muke wannan bidiyo ya ci gaba da tsawo ba al'umma ta kai ta zami da shi a wannan lokaci mun kawo muku ne domin ya kasance ku ji kaɗan daga cikin sahihan abubuwan da suka faru don gudun kada ku je ku ga wani labari a wajen wasu wanda zai canza muku tunani kamar yadda muke sanar da ku a kullum a cikin wannan tasha tamu mai albarka idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku danna alamar subscribe hakan zai sa ku kasance da mu domin samun ingantattun rahotanninmu a kowace rana idan kuma har akwai abin da kuke son sanar da mu muna yawan sanar da ku akwai bangare na comment wanda ta nan za ku yi mana magana kai tsaye wanda duk abin da ya kasance kun faɗa ko kuma na magana a kansa muna gani muna lura da ku muna tare da ku a kowane lokaci